Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lale marhabin ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. A shekarar 2023 da muke ciki, an samu hatsarin jirgin ruwa sau uku a jihar Neja daga watan Agusta zuwa yanzu, wanda ya yi sanadiyar rasuwar mutane da dama da kuma dukiya mai tarin yawa. Jihar Neja ɗaya ce daga cikin jihohin Najeriya da ke da ruwa sosai, wanda hakan ya sa ake da manoman rani da kuma masinta da dama. Ko menene dalilin da ake samun yawatar hatsarin jirgin ruwa a wannan yanki? Ku biyo mu sannu a hankali. Abubakar Akote shine wakilinmu a jihar Neja ya mana bayanin yadda waɗannan haɗin na jirgin ruwa suka faru. To wanda dai nake da labarin su uku ne. Na uku shine ya faru shekaran jiya a kauyen Bajibo da ke karamar hukumar Mokwaloka Government. Na farko ya faru ne a Shiroro a first week na August. Wato a satin farko na watan Agusta. Ba rasa rayuka ba sai dai yi asara buhun shinkafa da ya kai dari uku da sittin. A Shiroro daga daga Zumba Shiroro zuwa Kaduna a jirgin ya taso da buhun shinkafa a za kai kaduna sai abu azarin ya faru a hanya ba rasa rayuka ba shinkafa ma dai an rasa su a cikin ruwa ta biyu ta faru ne a 29 na watan agusta a zamare river da ke karamar hukumar agwara to mutum shida ne muka samu labarin mutuwansu sun taso daga agwara ne za su je kebi wannan ya faru to sai na shekaran jiya da ya faru a makwa yanzu haka a ranar lad da abun ya faru an samu gawaki guda 26 aka samu aka fito da su daga ruwa jana'izan su amma yanzu haka na, samu labari cewa an sake ciro gawaki guda biyar a yau daga ruwa sannan wasu da yaran ba samu ganin su ko ba ana na ana ta fama a san a sun ko ina suke wato har yanzu akwai mutum shida a cikin ruwa kenan eh jirgin na eh, da ya faru a makwa an ce ya kwashi mutane da fiye da dari hmm. za su mata da yara da mazaje za su je gona to sai abun ya aka samu atari a hanya sai mutane talatin ne aka cece su ba su mutu ba amma jiya an samu mutum ishirin da shida sun mutu an yi su jiya yau ma an samu gawakin guda biyar kuma. Na'am. A to a kote menene ke jawo yawan faruwar hatsarin jirgin ruwa a jihar Neja? To bari fara da wanda ya faru shekarun jiya. an ce kasan eh, ruwa da ake yi yanzu ruwan eh, river abun wata lebu ya, karu wato ruwan da ke cikin rafi ya karu eh, ya karu to akwai eh, itace da suke karkashin ruwa da ruwa ya karu ba su san masu tukin jirgin ba su san ina ina yadda suke ba to yana daya daga ciki abin da ya kawo wace ya ya ya yi hukin colliding da one of the water uh, underwater storms ne sai abun ya juya ya ya juya mutane a zuba da mutane a cikin ruwa wato irin wato bishiyoyi da duwatsu da ke ƙasa da ke kasa eh. to saboda ka ruwan ruwa da ruwa da ake yanzu ba a ganin su yanzu to abinda da ya sa nan makwa kenan to na shiroro labarin da na samu na shiroro injin da ke tukin jirgin ne mutu a hanya sai aka samu adadi samtin a nan a na shi ma injin da ke jan jirgin ne mutu ana tsakiyar ruwa sai jirgin ya ya juya ya samu a adarin jirgin. Wato a cikin hatsarin uku da aka samu biyu daga ciki a injin jirgin ne yake mutuwa. Eh, amma na daya ba injin ne mutu ba ya daya hadu da duwatsu da ke karkashin ruwa ne. A wannan asiri na shekaran jiya wata mata da na yi magana da ita a waya ta shaida min cewa a gidanta mutum goma sha shida ne a tarasa A to a kota a wannan jirgi na ruwa da ake hawa, na san cewa hmm. akwai irin riguna na kariya da ake kira life jacket. Hmm. Su wannan jirgi na ruwa da ake ɗiba mutane babu wannan riguna ne? Eh kamar yadda suka shaida man ba wai babu ba ne but ba isheshen jirgin eh, rigan ruwan nan da ake kawo masu kamar wannan da ya faru ranar shekaran jiya mutane fiye da dari da suke cikin jirgi ba samu mutane amsin da suke da rigan ruwan ba ba wai ba su so su sa ba ne but babu ne so suna sun suna kiran gwamnati a taimaka musu da wannan riga ko mutum nawa ne za su shiga jirgi kowa ya samu ya sa kamar da ya faru shekaran jiya da yara da mata da yawa da suke cikin jirgin nan ba su da shi wani lokaci driver na jirgin ne yake samu yake sawa da wayan da mataimakinsu da ke cikin jirgi su suke samu suke sawa mutane da yawa da fasanda da suke shiga jirgin su da yawa su ba su samu su sa. A, kotu kotu tun da wannan abu yake faruwa, ka taba tuntuɓin gwamnati ka ji ko me yasa ba a samar da irin waɗannan riguna na kariya? Eto, eh kaman iPad, iPad sun sha mana gaya mana cewa suna sun raba ma kauyukan da ke bakin ruwan rigunan nan ba wai ba su raba ba ne da gwamnati sun sha faɗi cewa suna raba ma mutane amma baya ishe su kamar kauyen da za ka samu mutum fiye da dari biyu a samu mutum fiye da dari da za su je gona nan take da wuya a samu riga dari da za su sa su shiga jirgi su wuce. Abubakar Akota kenan wakilinmu a jihar Neja. Mun tattauna da wani mai mu'amala da jiragen ruwa a jihar Neja domin sanin yadda abin yake ta mahangarsa, kudakace mu. A kowace rana ina samun damar sanin abubuwan da ke faruwa arewaci da ma sauran sassan Najeriya daga jaridar Aminiya. Domin labarai da dumi su da kuma bincikar gaskiyar labari, shafukan sada zumunta na Aminiya da aka tantance suna na duba a ko da yaushe. sannan bayan kammala aikace-aikace na a rana na kan huce gajiyata da cikakkiyar jaridar aminiya domin samun labaru a kan lokaci sai ku ziyarci www.aminiya.dailytrust.com.ng ko kuma shafukan aminiya na twitter da facebook sannan za ku iya tuntubar masu sayar da jaridu domin samun cikakkun labarin jaridar aminiya jaridar aminiya labarin gaskiya a da yaushe shirin najeriya a yau kuke sauraro daga daily trust kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash trust ko kuma ta x.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tuning Radio sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da ta waɗansu tashoshin FM a tarayyar Najeriya. To madalla A farkon shirin kun ji abokin aikinmu a jihar Neja da bayanin yadda aka samu hatsarin jirgin ruwa har sau uku a jihar Neja a wannan shekarar. Yanzu ga ɗaya daga cikin sarakunan ruwa da ke bada da gudunmawa a kan haɗarin jirgin ruwan. Gaskiya ne, ne Umar Isa Sarkin Ruwan Zo Ina lidin da Zangeru da kuma nan Shiroro Dam. Yawwa, alhamdulillah. Allah abin da ke kawo muna wannan haɗari gaskiya muna da abubuwa wanda muke so na tallafi wanda ya kamata mu samu ragowa wannan abubuwan dan shi hadarin jirgi abu ne da kamar hadarin mota duka abu ne daga Allah amma abin da ke kawo mana matsalar jirgin ruwa gaskiya shi jirgin ruwa yana da wani abu wanda yake kawo abin da in an samu abin tallafi nan ba za a samu hadarin rayuwa ba dan wani lokaci wani lokaci ana tafiya sai kusar da ake bugawa sai ta kare to idan agwada ta kare za su bugo su da Allah a kawo musu gudunmuwa a rage nauyi to abin gudunmuwan da za mu je da shi gaskiya ba mu da shi sannan jirgi yana da wani abu idan ya biyo tunda wannan rahin na kaduna yana bugo ruwa kwarai to idan jiragen suka zo suka ɗau kaya sai injimin ya mutu wani lokaci saboda yau da gobe to idan ya mutu shi ne ke kwantar ɗin jirgin yadda za a kai ga ice ko ga dutse to sai ya je ya samu dutsen ya buga to in ya buga wani lokaci shi ke kawo irin wannan wannan da ya samu haɗarin kaya da shinkafa wannan jirgin ma surukina ne gaba ɗaya da jirgin injimin guda biyu da kawai suka aka tadda ɗaya ya ki tashi ɗayan kuma yana aiki sai shi ma ya mutu da yake Allah ka abin amma mafi abin da muke so dai a samu ragowar wannan abin tunda mu muke cikin abin kuma mu muke son aikin da ya kamata a muna ya kamata a tallafa mana da jirgi wanda emergency saboda muna da jirgin police na amma an ga sai an musu magana su ce sai a rubuta ma oga to abin hadari kaga magana rubuta ai bai taso ba na'am to amma in namu na sarkin ruwa na nan emergency za mu je da life jacket mu sheka mu jima musu life jacket sannan mu ɗan ɗauka mutane muna kai tudu muna ajewa sai ka gama abin ya zo ma wani lokaci ma ba za ku ji ma. Na'am, a to amma eh, ina je a ah, sarki. Yadda babban matsalar mu kenan eh. babban matsalar mu wannan muna son jirgi wanda zai wanda ta tallafa eh, muna. Eh ina ina ina fahimtar ka. Mu kawo jirgi samu da jirgi mai kyau mai injin guda biyu. Hmm. Da an ce muna dan ana bugo mu a ce sarki jirgin nan fa mun dauko mutum ɗari amma ba zai kawo tudu ba. Amma nan da awa ɗaya zai ba da awa ɗaya. a yi hmm. kokari a labi to ko na kwanan bayan kuma da an yi tafin jiya sai da muka samu muka buga waya can rafin sarkin fawa mu yake nan muka samu wani mutum muka ce dan Allah ya dauko jirgi ya ciyo bashin mai ya zo ya tallafa mana da Allah taimaka yana bakin gida ya dauko jirgin ya zo ya tallafa musu eh, shi ya ma ba ku ji labarin wannan abin da ya faru ba na'am To a sarki yanzu idan ka lura kamar daga bangaren matukan naku da kuma bangaren jiragen da ake amfani da su babu matsaloli daga wannan bangaren? eh gaskiya akwai ƙarya ba ta da kyau akwai saboda wani lokaci a kan rashin jirgin patron da ba mu da jirgi mai ɗaukar buhu ɗari uku da mutum ɗari sai a sa mai buhu ɗari hudu da mutum ɗari da hamsin. kuma abu ne wanda katako ne aka haɗa to idan ya ji fa bai iyawa shine zai kare. To su shi kuma talaka yana da wani abu ko kana sa in baka da wani abu na gwamnati wanda zai gani ya san kana tare da gwamnati to sai ya rena ka amma da za su muna hawan ruwa duk jirgin da muka tawo muka ci tara cewa ya yi kaza a jahi tudu a bashi ci uku ba zai je ba to gobe ba zai yi ba amma muna nan tudu su ma sun same mu tudu duk magana zame musu haka da mu da su duka da santin. Wato kenan dai kama akwai rashin da'a daga wurin su kansu matukan jiragen. Eh, wannan tabbas akwai kuma duk ne dai rashin ba mu tare da gwamnati ba ta samu hannu ba saboda gwamnati ka san siffa Allah ce in ta samu na hannu hakika ran kai wallahi za su bi umarni. Dan haka ko malaman ruwa in suka bai karban takarda in suka ɗauki jirgin su filiya ba ba su ba su kuɗi amma in suka je da jirgin su wala ana ba su. Tuma sauraro da wannan bayani na Umar Isa sakin ruwan shiroro shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.